أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا على الاثنين شدة المعادة الآخرة شكرا من ثلاثين ليلة ووسن قوم شابه سبب على تريد على تريد على بعد ما قوم شابه كنا من هذا كان ستة تفضل من قبل الشعب sha uku saura arba'in da biyar حديث ده لو كاش حديث في نفسه بقي من التاريخ كله من كما جاء حديثي ثمانين دوكينا لو جاء من دورا حديثي تريد جندي إن شاء الله لو فرق سلطة ودن درسنا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله فهو يكبر في الذات والنفوس واتى لله عز وجل بار بيك مكان عسكري الذات ذات مبين سبحانه وتعالى كلمة الذات ذات أتت على من الله لا بد من ذلك a ba da girman zafi wanda suke gidan Allah ke wai za a iya faɗa haka shi ne bukari zai kawo da dalili a kan wani mutu sannan kuma akwai sifofi na Allah da wanda suke nuna sa da kuma waɗansu abubuwa da ya ce da su ko kuma wasu kamanni da ya yi ce da su ko za su sai su ce da su kuma za su yi kasance kuma ana nufin Allah wa asamin na alkuwa da kuma suna sunayen Allah asamin jin kuɗi wanda kuma wannan da yake a kan cewa Allah yana da suna da juna ɗaya wa ta'addudul asma'i dalil dalil ala sharafin musamman kuma wannan ɗin gida da ne حين يقال بها ليدل ليدل على المقدمه أقول لك أن يا شيخ أن الشيء الذي يحكم على الفكرة الشيء آه، سنة الله شيء أو كم بس كم هو السنة ينا في شدة معنا هو معنا تنطبق على ذات الله عز وجل كلام آه، كلام كم بقى كم من سؤال مسألة amma a sa kalmar sa asali ta aliki ne na kalmar su ita kuma wannan abin da malamai kamar rami da lafa hali abin da ce shi ne kalmar su yi a wasu da ya ce da wasu da ya suna yi a jinan su da alwa kalma ce wacce idan aka faɗi ta fi to aka akan zarfafa وتسيئة هو السنة لم أعتقد أن تكون سنة تنون ونعم وأنا ubangiji subhanahu wata'ala da fadar nazari an cewa ita karo muhannan zai ko mugaskar ubangiji subhanahu wata'ala a kan iya ta'adiri a kan bisa wanda kuma da zai ne tabbatar da قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال قبيل وذلك في ذات الإله فذكر ذات قبيل ابن قال الله يقال ذاك عيشي لغة عبد الله أشيشي يا ليت بيتك وقع أشم بيتك يا أمبس هل ذات الإله ينمو يعني قبيل to kubai da ya faɗi wannan baitukan a makka Allah ya ɗauko su ya yi tsawar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah sallama ya amsa sallama da da ya ce yanzu a kashe kubai kuma za zama da ce sai dai kubai ya yi kuskure wanda ya nuna shi da aka wani za a sallama manzan Allah ya ji an ce za su su yi Allah ba shi za ka yi faɗa ke da damar ta suna ko yi manzan Allah ya faɗa ko ya aikata ko a faɗa a gaban sa bai ce komai ba wanda ya zo shi ne da Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi wannan asasin da ya kawo imam bukari ya kawo hadisin sabawi ilan aura da tabbatar zamu kamar hadisin ba insha Allah فذكر الزكاة في كلمة زكي a cikin baitin waka kuma yana da sunan Allah subhanahu قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن عمرو قال حدثت قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن حسين بن جارية الثقفي حديث حديث الجبل صغرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة بعث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم إذا اجتمعوا استعار منها موسى يستعيد بها فلما طلب من الحرمين ليقتلوه قال غير من الانصار ولست غالبين اقتل مسلما على اي شرك كان لله مزرعين وذلك في ذات البلاد ومن يشاء يبارك على شر الممزع فقتله ابن الحارث فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه خبرهم يوم bukari allah ya tabbata rama ya kawo wannan hadisi wannan hadisi ne dogon hadisi imam bukari ya fitar da shi a kusan gurare da dama ya kawo shi a cikin kitabu al-jihad والسير باب أنه يستقدر الرجل يكارس السلة على الخبير بن علي فلا يباش في كتاب المغازي ko ba masa baji ba tare da ya faɗi sunan babun ba sannan ya kashe a cikin ya وزير معونة كما كنا في كاش عن كتاب التوحيد يدل على من التشريع النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوسف بن عبد الله سوسو to ba ka suna ne gaba ɗaya ba amma dai ya naɗa musu shugaba shugaban shi ne asibu musar al-ansari wanda kakar kakan asibu ne ibn umar wanda yake ah, mahaifin uwar asibu ibn umar suna ƙara da a gare shi يشيل الإمام البخاري الله يتبدل رحمه فكي يشيل من من الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتاشي بيتاشي عاكم يزمشيني آه، يزمشيني شو بلومن انت ولا ابن تعالى إذا بدأت تسلم عن الأشي في سورة في آه wani sakon da za su kuma har sai da sirrin wajen ake kiran ta alhada alhada ta kuma tsakanin kusurwa ne da maka akwai hada a yanzu ita ce ta hada fari to kawon ba ta wuce wannan tsakanin kusurwa da maka wata ka bar madina sai ka je kusurwa ta kuma sauke hanyar maka to a lokacin kun san larabawa da tashin tashin to akwai wasu ƙauyawa wanda suke ana sai aka ba su labarin cewa ga waɗansu mutane nan su goma musulmai wanda ala sama ya aiki shi za su yi da duka cewa da ta hana kai a kai su a yi su kwace to su wannan ƙauyawa yan bashi yan kabilar hudai ana kiransu suna suna banu liya to sai suka tara yan daba kusan mutum da ne kuma dukkan su kowanne ya yi hari dukkan suna fata wanda sun yi suna zuwa a fitar su a tsara sai suka dinga bibiyar tsawo muke waɗannan jakadun na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka zo ni da suka tare da kashin rakuna da suka ga da kashin rakuna sai suka marmashe kashin sai suka ga da bino ka ce waɗannan su ne domin waɗannan rakuna sun ci da bino irin na madina da aka daga madina suna kishawa ne sai asin ibn sabit Allah ya kare da aka yi sai ya hango su yana hango su sai ya tattara sai ya tattara wannan mutanen karkace ne wannan sai suka yi manzan maza suka tafi inda za su samu su kai sai suka tafi inda za su suna zuwa za su kake sai wa'yan mutanen suka zo suka zo nan fashfash

المتعة نعم. من ممكن أشكر لا ولا نقتل منكم أحدا فأولا لا مكشف فيكم تشيش لو أن بكل ما الله تعالى داخل أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمتك في النار إن لا لن يدع والكافر يهم أن تعود مرة في كشف الله ويتقول بك يا يقول buga mun kare mun kare amma ba zan yi kafiri ya ce wai ni ka mun duniya wai ba abin da zai ba da shi kafiri ya zama da kuma اللهم أخبر عنا النية يا أولي كإسر تساقون مزوال أنه كتي ولا يأتي سيء كذا النبي يقول كذا كي تساقون من مزوال النبي أخبر أخبر أخبر أخبر أخبر da ina da suka hausu da hali ba a ne ba ba ƙasar ru'atu sai aka shari'a da kuma mutum shida mutum nawa kenan zuwa mutum bakwai a kashe saura nawa to waɗanda aka bari mutum uku ne akwai زيد ابن دسنا وابن دسنا أنا بالضبط زيد ابن دسنا da kubai ibn ali al-ansari da kuma wani mutum da ba a shi su nan uku da aka an kashe bakwai sai suka yi tsaron da sai suka kama su فلما استمكنوا منه اطلقوا اوتار دينهم فاوثقوهم. هذا كثير من الحكومه mu yanzu ku yanta kawai kun farko na muna hannun mu ba wani wani abu da zai faru har sun yadda suna cikin tafiya kawai sai suka zo suka ɗauki igiyar da take cikin bakarsu suka ɗaure su da ita da suka ɗaure su na uku sai ji to kun gani ko kun ga da maganar wajen cikin wannan da suka riga mu da gaskiya da azumi ya fara to wallahi ne wannan ne ba wajen dare aka ce na shi ma sai suka kashe shi ya zama kawar suna zama kawar musulmi da zai da kudin jasbina ko da zinna da kuma shi ya bai da kudin ajiyar allah ya ƙara ya ƙara to ya bayan sun kashe shi suka tafi da kubai ya zai da kudin jasbina suka tafi da kudin ba sun ce ya za su ba kawai suna zuwa da kuma ga yadda cewa zai ba bayan ya muna da ma'ana wani har sun mai da sun zama bayan su mutanen maka suka ji labarin an zo bayan to shi ko bai da suna Allah kare da abinci shi aka yi yakin bada yana cikin tsawon maza Allah ta akwai wani karatu kuma babban shi wanda yake cikin tsawon Allah wanda ana ce masa alhari ibn amir ibn nawfal ibn abdullah mana al-qurashi شيكو ماشي يمشي شاهد الملا وفاطمه الحالي ابن عامر في انتلا غالب وبدي يمشي وبعد ميلاده انا وما يوقف في بعض عشر سنين باو لكن في سنتين باو لأن في ذي شبور كل هذا هو بس أي ما تصير في شيء كذا الله يعلم مصدوم في ذكر فيش ذكر فيش Allah ya gudanar da nau'o'i na karama a hannun ubai yana hannun waɗannan suka ɗaure suka yi waje suka aje shi amma kamar kai da kaci wura ku kafin ka yanka shi an ba ka bashi da yin ma to sai suka sa a da kawo sa duk lokacin da suka zo kawo sa abinci sai su zo su tarar da abin da suka kawo su tarar da wani abu a wajen su kuma wanda ba shi suka kawo ta ke kuma abin mamaki a mutum su zan a hannun sa ba shi a maka kamar yanzu misali a yanzu lokacin makani ne makani ya zama da ya zama makani ya ba ta ko kuma ne eh ko makani ko gwaza ko ne yana da wala na baraka Allah ko wala na da ta da shi amma sai ba wala da da shi amma shi ma da da aka rufe a wurin da da ya yi to to to kawai dai misali kai kai wata abu sai ka ga daraja da bana na yin da to inabi akwai lokacin da inabi yake yi sai a je a tarar da inabi a wurin su kuma gaba ɗaya maka in za ta kira ko nan labar da ba su kuma shi a ɗaure yake ba ku tayi ke ba to abin da suke so shi ne za su saka lokacin da za ta kashe shi wani sun saka lokacin kashe shi sai aka zo tanhi masu yi wa a shafi na hayan ko sai aka kafa kututturan tuturi da za a tsire shi a wajen za a rinka kisan illa to shi ne ya harbi abin aiki a wajen su musa kamar yadda za ta yi reza ke yana so ya yi aiki aski gashin jikin musa shi ne reza a abin aski masu yanka musa da kawai ta sa sunan annabin allah ne saboda kare suna amma kuma ku zo ma'ana zaba da su da ta reza da matakin shehi sai a reza sai aka ba shi abu da aka ba shi abu an da aka ba shi a reza wadda ta ba shi a reza zai yi aske sai bacci ya kama kawai sai ta farka da reza a hannu tana farkawa yana da damar da zai iya kashe da ya kasa kaga ya tsara ke tunda da wata rasa shi a ai suke nan ba zai tsara ba sai ta farka ce sai ce da suke da kamar kashe gidan ce ba mu kashe gidan ko kuma da ya karɓi abin nan din shi bai ya din sai ce karshe na an aksula ko kina jin tsoron in kashe shi ma kuntu da af'ala zalika wallahi ba a asiran kafin a abuwan shi a abdullahi bin hiyam shi yake ba da labarin cewa akwai wata yar hali al'adar shi wanda ubai bai taba kashewa ta ba shi labarin cewa inda shi ina ina shi taba ku ista'ara min hamusa da yartahiddu biha fa'ara ya taba a ran raita ko abun aski sai ta ba shi abu فأخذنا فأخذ نكون لي وأنا غافلة حين أتاه sai fa aka ga ibnan sai wani ɗanawa ban kula lokacin da ya zo sai ya karba kowace risku mujilisa ko a kowace a kowace mujilisa ko ala fahimci wa musa da sai ta same shi ga shi a zaune ga kuma rezar a ta tsoro kenan sai ubai a arafa ubai bin dole fa kala karshe na an aksura ina da tsoron kan kashe min kita to wannan ba zan kashe shi ba ba abin da zai zama shi dan na ala a wani shi ma ba wani da kare da ni da ya za ta kare shi ba ni ba ni ba mutuwar shi ba ne sai da ce wallahi da ta gani kristi na mai hali irin na ubai ba والله لقد وجدت يوما يأكل من رفق إيدي إلى جزئيته na taɓa zuwa na kawo masa abinci sai na zo na karanta ilimi a wajen da yana ciwo ba da makarantar da bane a lokacin ma gaba sai ba wani ilimi a makarantar sai ta ce ina jin arzikin sa Allah yake azarta shi da shi shi ma na rizquhu fa qala rizquhu wannan arzikin ka ne yarzuquhu Allah da Allah ma madaukakin sarki yake azurta shi ko ka cire ka sa ka kai da ba ba ma yi ka kai da ba kamar babba sai ce arzikin ka ne Allah ma madaukakin sarki ya azurta shi da shi to da aka zo ba za a kashe shi a tarihi ta kace masa ta kawai shi kawai abu ɗaya muke so da ka ce ina ma dai muhammadu ne ba zama cikin wannan yanayin ba kai ba sai ka ce ka ya ce wallahi ni da a ce kaya ta soki a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kai ya soki kai ni a kashe ni to ta kashe ka ba ka yi bismillah amma ina son ku taimake ni da abu ɗaya zaruri a kawar da kai ku ba ni dama zan yi sallah da ake zama shi ne karshen abubuwan suka kasa to kai ya tashi ya yi alwala ne sallah da ake masu kyau ya dare ne na gama ta kuma ake yi ce wallahi ba ga kanko da tsoron mutuwa da ke bane ke so ta yi sallah da ta haɗin sallar da da jida ta yi na kara mana su albarkar da ake zai kyauta har ba ne masu da ya kallo arewa hanyar mutum تسي اللهم أدرك نبيك من السلام الله كيشي مدى أن يأتفت بيسوة الله بعد من السلام الله مدى ما نقوم بشي شكيا فإن أجل تصلى اللهم أحد المعجل الله ناوي القوم كتشتش راسك كحالك أكبر ليه ولا تسيوش يسلي رسولة بقرة بالعظم إذا كنت كيف يمكن لا أدري حقوق الفكرة تدير وإن بيتك يسي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شرك كان بالله مصرعي وذلك في ذات البلاد وإن يشاء يبارك على أوصال شرك ممزعي يسي ولست أبالي ni ban damu ba kina kusurlu musulman wai kasa za a kashe inda za a kashe nan ai damuwa shi ne ka tafi layar ba ba ka da kuɗi sai wai da ke ganin yanzu ya kasa ko ne da ke za ta tafi ko kuma ko wani ma da ya ya ko ko ne da ke za ta za ta tafi ba kai ka za ka yi jiki ba sai a ka tafi ولست أبالي حين أقتل مسلما لي مسلم هنالك على أي شق كان لله مصرعي على أي شق كان مصرعي تداوي وتعود كيفي لمصرعي حرق واتلا تكتلش ولا يجب الدم ni yanzu ba wai sai na zan mutu da kima ta billahi da suku da Allah za su ce na su aikin mun za su ma wadalika fi za su bilani domin na san za a kashe ne fi za su bilani dan Allah kaga dan Allah amma sai ce dan zafin Allah wanda ya rika shi za a ce Allah za a yi zuwa za a Allah ana Allah ya sa a ya ce babu ma yi kawo da za a iya cewa zaki ana kuma ubangiji wa zalika yi zaki lillahi yake kisa kan yi da za a mashi dan Allah ba wai na ci kudin wani ba ba dan na kashe wani ba ba dan na yi wani abu da ka a san Allah ne kawai dan ni musulmi ne da ni ba musulmi ba ne ba yanzu a nan tana wani musulmi ba za a yi dan me za ka shi kenan dan Allah shi ne ke zalin gidan wa in ya sha in Allah ya so yubarik ala awsani shi sai Allah ya sanya albarka a kan gabu a kan kowane bangare na gaba mu wanda wacce za a yayyanka tun da ba a za su yanke kansa ne don su yanke lifansa a kurni a yanke baki a yanke hannu a haka za a kashe shi a hankali yuktar sabran shi da alfarsu sabran shi ne a ɗaura musu har a kashe shi a yayyanta shi a hankali a shi ne sai aka ce shi ne fakana ubaiku هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا جدا هو المتعة أو إجزاء في الجنة وقبان جماعة ku ba da dama in yi raka a biyu a za ka yi ku ba da dama in yi raka a ku ba da dama in yi raka a za a yi da za a shi sabara Allah abin da ya faru shi ne imamu bukari a cikin wajen ya cikin kitabu sunna a wannan cikin ruwa ya farko ta kitabun jihad wasiya sai kawo ƙarshen ruwa ya ke cewa farka jaban babu da asirin ne ثالث يوم أصيب فأخبرني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أصحابه خبرهم وما أصيب ai ya ce Allah ka isar da ko manzon ko ka da labarin Allah ta akhir anna nabiyya ba shi ne azumi bin ba da lokacin da za ka shi zuwa shi shugaban ai ya faɗa ka ko sai Allah ya amsa addu'ar sa sai sai manzon Allah ya ji labarin cewa ga abin da ya faru وبعث ناسا من كفار قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان هل كفل رجلا منكم ما يوم Dukkan shafin sabon su aka kafa nan ma shi da aka fara yin an kafa da mutum bakwai a kashe su. A ce a da azu, ka su ai azu ma ya kashe a jinin a zo mana da gawar ta ka ko Ana zuwa wajen zuwa Wani yadda ka san kudin zuma kawai su ci kuka asali da mutanen nan suka kasa ta inda gawa ta yi dole a kan shawarar kuma shi kuma ku bai da yawan zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin cewa yukbar al'ana ku bai yanzu za ka shi ku bai wa alaika salam nan na amma sallama ka su bai wannan hadisi shi ne bukari Allah ya san da ba ma kawo shi anan yake cewa haddana حدثنا عبد الإمام عن حسب بن نافع الحمدي قال أخبرنا شعيب شين شعيب بن أبي حمزة القرشي ذكرت في الرقاق من بيان عن الزهري قال في ذكاء أو اليمن في شعيب في الزهري في الغاية مثل في الرواية قال قال أخبرني حدثني أبو اليمن قال أخبرنا شعيب في أساس الدين الغاية dai isnadin bukari ya fara samun dinar da abu الحكم ابن ne alhakam ibn nafi ya sunansa alhakam ibn nafi shi ne abu yaman قال حدثني شعيب بن شعيب ابي حمزه شعيب ابن ابي حمزه القرشي عن الزهري عمر بن مسلم القرشي قال اخبرني عمرو بن سفيان قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن عمرو بن ابي سفيان ابن قتيبة آه، ابن حسين تجارية الثقفي حليف اللبن الزهرة وكان من ألفاظ أبي هريرة عن السن المال أبو كرم أبو هريرة أن ينسى يوالى نبالي أبو هريرة ينبالي نبالي أبو رسول الله مع عشرة درس ما يعني هو من قبيل الأنصاري أتشير أبي قبيل الأنصاري ألا كان يدعس فأخبرني قبيل الله بن دينار قبيل الله بن دينار القاري ثقاني وشين أخبرني أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا lokacin da suka haɗu da min ha musa ya tafi biha ya ara abun aski zai fi aski da shi falak kuma kawai su min harami ya ruhu da suka fita daga harami saboda ba sa kashe mutum a cikin harami sai an fita wajen fara farkon wannan haram kuma kayan ya arewa shi ne tazi masjidu a sha'ila ce zuwa ta kuma ya daga cikin makka to wannan wajen suka je to sai shi ne قال يقتلوا قال قبيل بن أبي ثابت قبيل يريد وإن بيتك عن وعلا ولا ابنة حارث للرواية ثابت الإنسان التي ابنة الحارث ابن عامر بن النوبل النوبلية يذكر عقبة بن الحارث الله تعالى إدارة إذا صحابية رضي الله عنها للرواية ثابت النوبل شيء قبيل يريد ما قولته بالي إذا أقتلوا مسلما على أي جنب a wata ba da kuma ala'ayin shirkin kana bin lafi matsari wa zane ga fi zafi zidane da su yi shari'a ba da ala hauka da shirwin mazari wannan ma'ana ta fito ke nan za a yi tuwa za su yi zane ko Thank you.

babin da yake magana a kan faɗin Allah maɗaukacin sarki wai halziru kuma babu nafsahu kuma Allah maɗaukacin sarki yana ƙoratar da ku kan wa ƙaunuhu azza wa jal da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika wannan آه، آية فرقو في سورة آل عمران الله في العالمين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله رب في يتجوى كذلك kada mu ne su taɓa kuskura ko da ɗaya su ɗauki kafirai a matsayin masoyan su masu kare su masu nuna kauna gare su masu ba su kariya ababen dogara su kafiri tsakanin ka da shi da zuwa rayuwa in dole ka sa a nan ka ci a nan yake a nan ka ke neman abinci a nan yake neman abinci ka sa za a samu in bai yaƙi ka ba bai cutar da kai ba to kai ma ka kare da kudan cutar da shi gaba da kuma ya kasa amma babu wani dalili da zai sa dole sai ka gamsar da shi kayar da shi cewa na kan in ya nuna maka kauna da soyayya da kuma ya maka adalci sannan kuma ina na maka wani abu a rayuwa babu mai shi kai masa kirki na sakayya a kan wannan abin da ya maka na alheri amma duka kirkin da za ka yi maka ya zama ya takaita iya abin da shafi mu'amala ta mutum da mutum da ya ƙetara wajen addini in shi addini ne ya yarda ya yi haka kai na ka bai ta kashin na ba saboda idan zai wani abu da ya shafi bauta da abin neman lada a cikin da ta addininsa to kai ba a ce kai ba in kai kuma ka za ka shirki fushin Allah subhanahu wa ta'ala idan yana girmama wani abu saboda addininsa don mai a zauna lafiya kai ba a ce ka girmama wani abu amma ana cikin zaman lafiya ya zaɓi cewa za su zai bai hana kai ga gaba to shi ke nan sai ma ba ya kai sai da kai mutane na sa Allah ya wala tusubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwa bi ghayri ilmin kadhalika zayyana li kulli ummatin amalan saboda haka a kyawun jirgin da ake ta aljistimin abu ne na addini ba abu ne na al'ada in kai kana da a matsayin al'ada a kiristance abin ne na addini wato wata wani ne na addini ba na al'ada wanda ake yin sa a duka ranar a daren biyar ranar 24 da da yamma a waye gari har zuwa biyar. wanda a bisa aƙidar kristan katolika suna ganin cewa a wannan dare ne aka haifa Allah da a fahimtar su duk da cewa za mu rubuta a cikin littafin sarki ba amma dai an tabbatar ta hanyar wasu manyan masana idan aka farin ciki da cewa mai ceto ya zo a fahimtar su wanda wani suka ce wai Allah ne bayyana a cikin sura mutum ta'ala Allah ba ma da kullum mun ba kira kuma sai ba da fansar kansa ya shekar da jinin sa domin ya fanci mutane Ya aka ya ba za su yi nuna ba da wannan su su suna yin abu ne na addini domin kuma aƙidar tasu da ta ba su damar yin wani abu ba mai yadda da ita ba da haka sun yi na mutane wani farka suna ba abin da za a fasa kasuwanci ne kai kake kawo su kuɗi suke gaba ba su daga ranar sun je su biyar maka ba ko kuma su suke zuwa ka kawo kuɗi su karɓi kaya ba su daga ranar su gaba ka taya su ba su kuma sun daina ba wani abu da zai ba kuma Allah ya baka hanyoyi da yawa na mafita idan so kake ka hole ka gwangwaje ka ci kwalliya ka ci abinci akwai irin babban sallah da karamar sallah da kayan kuɗi duk da akwai mayan ciye-ciye da su suke a ike a yanka wani shi ka yi babban sallama a ke gwada tawa da yanka a ke yanka duk yankan su ya ke yankan su in kuma so kuke a gwaggwaje a sa sabbin kaya a yi a ziyarce akwai su yi da karamin sallah da babban sallah da kuma irin juma'a misali dole ku a munasaba da ke so kai ko ba su ba to ba da misalan ku an sa gane wasu kuma suna kokarin duk abin da aka da su kuma sai sun yi yunkuri duk da suwa ne da su kuma ba su nuna a warware wannan abu abin da kuma ya tabbata na su, kuma sai sai ba za a yi Allah ya mana sutura musamman da yanzu a biyar na kai magana kuma yanzu ba a ba ta da zai kaji wata makaranta a koyar da kai ba ta da ko ka je makarantar sai malamin ya amince ya sauki ya yarda cewa ta koyar kowa ma ya iya aji abu magana mai ruwa kowa da shi ba sai ka biya kuma ba sai ka yi ta ko bai ba kawai ka yi ta ne ne ke jagwara ta mutane ta kuma ta da siyasa na sai haka ko kuma duk da shi ne ma karanta fikihun addinin na nasa sosai ba ko da shi yana yin ne ba da sani ba kawai da shi da yawa ma wasu wasu ba addinin kawai da su da tarata ne shi addinin da ba na musulunci ba ba shi da ilimin addida da ilimin fikihu da ilimin mu'amala da ilimin a'malin kullu da sauran mu ne muke da wannan yawan ta tsari. Yawanci spiritual abubuwa ne da soyayya Eh, yaƙi a tsarin wani abubuwan su da yawa cikin abubuwa don wataka zumunta amma deeply into ritual da kuma abubuwan da suka shafi a to prudent wannan sai mu da shi suna in kuma ma suna da shi din ba mu da ke shi haka to ga al'adun ma hana su ba su kai mana ba tare da su da a cikin gobe amma ba da ba abin sun ba su ai ba laifi ba ko mun kuma idan na fi yazo a hannu shi ne ba za mu zage su ba za mu sarrafa da ba amma yadda suna karkashin ka suna aiki ka ne mun kuma ba su da wannan suna da haƙƙi duk da ba za ka soye mutane su ce dole da dole sai ka hana da aiki ba su da musulmi in suna da wani haƙƙi a kan sanan ka tallale mu in ma nan gaba da suna so a gabatar su da wannan saboda suna da kudi wannan kudi ne na rayuwar sai ka ba su tun da aikin su ne sannan sun dawo a kun ga lafiya sun sannan ku da zuwa shi kenan mun kuma suna nan ne suka ce to shi kenan a ya kamata ka zo za a yi wani abu da ake fito to abin kuduri na da ɗan wasu abubuwa kuma suna da hikimomin kallon adam dukiyar ka kasai da kake tsaye ta idan wani wanda baka amince da shi ba kuma kana jin zaman ke duka ba ka fi kima da kake yi jiyar nan da to kuma da imanin ka da addini da kuma suka kasa sai zama an ka addini ko ba ka da waye ni na jarraba na jarraba duk an san da wata alaka ta hada da su wanda ba ba wani wanda ya taɓa ce min dan ne ne maka munnar sallah da azumi maka munnar rasulullah sai ka ce alzuri sai ka ce a yi alzuri kuma ana na kai kuma ta zama ka kuma ma zai zai ku mutu a tsayi a haka in ya mutu zai ka ce I'm so sorry I was taught by my imam cewa this is not uh, it's not Islamic فتأكيد uh, yi a تشتغل تجربة لما تقومي وكمان a لازم تبقى في الأول خالص يعني الدرس ده حاجة عجيبة جدا وزي ما عملت الإسلام مش انت عملت ko kuma wai wa kake so lalle sai ya yarda da kai ba Allah ya manzon sa ya halifuna la ya halifuna billahi lakum li yudukum da Allah ta bi wallahu rasuluhu ahaqqu an yudukum in kanu Allah ya kake so ka yarda ba Allah ya manzon sa bayan da kake da lalle Allah ya yarda da kai ya wuce ya wuce dan me kai abu da kai Allah bai san me ba ka ba amma na tabbatar da in na lafiya Allah ka yi ka misa sauran ka kaga in wani ya ba ka amsa ko ba ko mai neman ka rage wata ka tambaya a alkiyama in ka da za ta ce matsalar ma a ta ma a zuwa cewa akwai sabani wani ba sai da ba da ba shi da ba tsada ba shi da wani makusanci ma wanda yake amma ba sai ya rubuta a kan eh, wata kila da za ka iya kallo da zuba ta kuzuri kamar a irin wannan kwama talar da muke rayuwa ta ƙasa zaman haɗaka sai aka ce yau ga mutum shi ne shugaba a wani wanda yana fuskar ƙasa ne kuma kujerar ta da cewa dole in irin wannan lokacin ya zo to dole sai an fitar da wani wata magana official magana daga wannan ofishin kuma wallahi ma sun ina ganin constitution ne da tsananta a kan samun hadisi da ya tsawar da wani dole da ka saka wani bokman su kai mana ba mu ne ba ko dole sai ka yi kai da abin da Allah ya in Allah ya da kana da abin ba ai mun ga mutanen da yawa ba an yi su ta ba sai ba kuma ba ta kusa da ne ta ba shi ko mutum ne ta yi masa hadisi ko musulmi ne ko ba musulmi ba ba zai gamsu da adalcin ka a iya adalcin ka wani mutum ka ana nan tashin tashin da akwai wasu abubuwa da abin da ke da kai ka kake kyautata masa kake ba shi iya haƙƙin sa wannan Allah ya hana ka Qur'ani ya ga la yaqulu Allah wa an ladina lam yuqatilukum fi din wa yukhrijukum min diyarikum an taɓa tabarruhum albir wa an ne albiyar shi ne usul al-mulk ka rayu shi a cikin kyakkyawan yanayi ba cutarwa in ya nuna masa ƙauna da soyayya ya baka kariya kai ba ka bashi kariya ka mayar masa da irin kyakkyawar mu'amala da yake da kai da ita ƙauna abu ne a cikin zuci abin da ake yi a zane shi ke fasta tsara irin ƙauna misali zai kawo da kyauta in yi tafiya da kawo da kai ma ba shi bane kai tafiya ka kawo da kyauta in ya san kana son abu zai nemo ya kawo da kyauta in ya san kana so abu zai sanar da zai gare ka kawo masa ko ba haka bane ba a za ka gaya magana mai daɗi za a yi wasa da dariya duk ba da shi bane amma a can kasan zuciya da kai ka san waye da kuma kana kuma nan ba ba ba na ne za a ce za ta kuma kuma kafin na auliya a nan injin mu'mini samu ne kuma ka so kafirai wani ne ba zalika wanda kudi ya zama kafirai su ne na ba alaikar nan Allah ya fi shai to wallahi ba kuma bai bari shi a wajen Allah ya ka kashe kuskure ku ya إلا أن تتقوا منهم وسيدي إذا ثم لا تنون كونا وسيدي كريم تقيا أو تجد التقيا الشرعية شيني كي أبد الظاهري أفكرتا بل إياتي وربنا الرب يبدل شيء الله سبحانه وتعالى مثال هذا هذا brother ba wa yana da tafiya ko ne da ka koyi kafin ka bayyana da ba yau sura da tafiya an shi ne shugabanka kuma an saba idan ba kai ba zai cutar da kai akan wata maslaha ta ka to ka iya yi din ma ba yadda za ka iya ka ka yi tafiya ɗin ke ko kaga wannan bonus ne aka baka in kana da rauni don ka samu kai kawar da kanka amma in da wanda ya fitowa ya tsaya a tsayin daka ya yi gar da gar wala ya ba wajen Allah biyar da wanda ya kan yi biyar biyar amma wanda ya biyar biyar in ba yadda za a yi biyar biyar biyar biyar shi zai iya masa amma an nasa sirrin haka da ba ba da yi ba za a ce kai da zai kawai don bai san da tsayin dole dole sai kana nan kana a yau na biya da ba a kan wata kuma kai ka san ba a kan kuma su suka tsere mu bishiyar idan kuma har ka gama kwamitin za ka gaba wani kirista da ya ce ce ta yi rana ko suna yi wancancin abincin kiristoci da waye wani da gangan suke fitowa masu ƙalubalen jesu kawai da su nuna cewa su ko suna da ra'ayi Allah ya kiya shi ne wai hanzir kuma ba Allah a Allah na ɗauki sarki yana tsoron da su kansa abinda ya sa Bukhari ya kawo wannan aya nan dan ya gaya maka cewa har kake kanka me kake rubuta ne na ce kaina me nake a kuma da ke rubuta ko haka ne in na ce kanka sunan ka ne ke rubuta kai ko to shi Allah ana rubuta masa nafsu da kansa ko ba a yi ya da ya Allah Allah yana tsoratar da ku kansa amma kai ka san me ake nufi an faɗa haka ko ka san me ake ka faɗa haka kai ka cewa kana nufin abin da kana nufin abin da Allah yake nufi wa yuhaddirukum Allah Allah madaukakin sarki yana tsoron da shafukarsa في آية منكم آية سورة المائدة الشيء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب annabi isa ya ce ta alamu na zinan ji Allah ka san abin da ke cikin raina wala a alamu ma shi na fika ni ko ba sa abin da ke cikin ranka ba amma da annabi isa ya faɗi nafsi na fika in an yi ba Allah ba za a da zuwa ga Allah don karkarin abin da ya dace da Allah daidai da abin da ya dace da kungi duk abin da ya zama ya fita daga dacewa da kungi su ba shi kake kuduwar mu da koyin ma'anar shi ne a alƙur'ani da hadisi mazalata wannan bukari ya kwanan da ya ke rabbi ga wanda suke kora wannan tsoron tsoron ganin cewa kar ubangiji kar a yi wa na wata ana a kishi ko kuma kar a kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da wani قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد اغير من الله من اجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إلى الله أحب إليه الملك من الله قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر ابن حفص بن غياب ثقة مدني ولو كان كان وهم ثقة ربما وهم يا رب شكرا لك الشهيد الدين أن يتبابن حفص ابن غياب ابن طلق ابن معاوية الكوفي أبو عمر الآمي نخل الله يكفر رعنا وتجد عنده شكرة أكاية بخاري شكرة شكرة لرسول حصل من جاء ربما الآلي لا يزال جيش الألقان في أهل الوسط ونوال المسلمة بقرة الصلاة لأن جذبك سوء كل ما جرب الله عليه يسوع كان شاطر على الإسناد wanda yake daga babansa sai suka mai da shi daga dalilin makaru wanda yake daga dalilin makaru sai suka mai da shi daga babansa suka cakuɗa hadisan suka koro masa hadisan sai duk da suka gama karanta su jaye hadisa gaskiya amma ku gyara ku mayar da wanda yake daga makaru to ba daga shi ba ne daga babana ne wanda yake daga babana kuma ku mayar da shi daga makaru can sai gano wayannan ku zuwa suka yi zuraye sai musu da ya ce kai wani Allah ya zarafe ka a duniya kai kuma wani Allah ya zarafe ka a rayuwa kai kuma wani kar Allah ya sa ka amfani da ilimin sai zama shi ɗauko wakili na jama'a yayin wakili sai ga shi yana karatu amma ya mutum yana matashi tun kafin a bukata ilimin sai zama ba a da ilimin shi kuma abu sai ya zama to Allah ya rabe shi da alƙalanci dan alƙalanci jarabawa domin duk aka jarabe ka alƙalanci to an jarabe ka hatta alƙalanci a duniyar ka da layar ka lokuta ka shi cikin takura da sassan da ka ba zuwa lokacin da ka zo malami ko sai da ba a zuwa da malami to da malami an muku sarki kuma ko ya yi addu'a Allah zai yi to abu ibnu riyad ma'aikatar salama da ya tsayin da wasu kotun biyar ko shida fikatun min faƙi amma ibn salama ta al'asari al-dam ya rasu shekara ta tamanin da biyu shaƙi ko ibn salama ta abubuwa fikatun min mukhadara ya tun kafin tun lokacin annabi sama amma da ya mutunta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da duniya لا المسؤول الا يساعد العريشي في الجوار لا احد اغير من الله ضاء ونوزي لألا كيش ضاء ونوزي لألا كيش ويجد سبحانه وتعالى ينادى ذلك الكيش سبحانه ومن أجل ذلك حرم الفواحش سبحانه وتعالى ya haramta yin ayyuka na alfasha kamar su shirka kamar su kisan kai kamar su karya da abubuwa da rage mu wa ma ahadun ahabbu ilayhi al-majhu wa ahabba ilayhi al-majhu min Allah kuma babu wani wanda wato yabo yake yake soyuwa da zuwa da shi ba wanda yake san a yare shi da mana to wani hadisin imam bukhari ya kashi a musadar مسلم على رسول الله عبد الرحمن بن يزيد عن النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه shi yasa ma ba a saduwa da suna akwai kare cewa wala amal a haɓɓa ilai ilgudura min ambali na ajiye zalika a jira da kutu ba ko a zara wasu ba wanda ya kai allah san a yanke maka hanzari kafin a kama ka an yanke maka hanzari an maka abinda za a aiki da aka maka tsawa don ka shi yasa allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai don ya mana bayanin don mai inda duk wanda ya saba allah ya ta kama shi zai kama to a nan a cikin wannan ayoyin da wannan hadisan akwai tabbatar da annabtu zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to ita kuma annabtu nan tana zuwa da ma'anar zatu ubangiji subhanahu wa ta'ala wa laysa illa dan mata ya zama wajibi idan idan ka ce akhiyara min Allah ba wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala kishi shi, minhu min nafsi ko kuma ba wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala shi. wanda ya nuna maka cewa Allah ya kan yadda da abu kuma ya kan kiyarda da abu subhanahu wa ta'ala ya kan yi fushi da abu. Don haka a shi ko fushi da abu da yadda da abu da kishin abu maqamu ko ma'alimun nan fil aql to a nan Allah madaukakin sarki da girma da daukaka ya jingina annabta zuwa gare shi da irin ma'anar da ta dace da shi su hannu da da aka yi suka malamin ka sai a tabbatar wa da Allah zuwa su ala wannan sifa ba tare da an canja ta ba ko an karkatar da ma'anarta قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي ولد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو رب عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي أن تقول أقول لك الله تعالى الداخل إن شاء الله بس يسوى مسألة لما خلق الخلق أتوقع تبدي على المسيح على الجو كتب في كتابه وبني سبحانه وتعالى سير في كتابه أسئلة التافر شيء لو اللوم المعقول فكتب على نفسه وهو يكتب على نفسه wa huwa waqfun indahu ala al-arsh ubangiji subhanahu ta'ala ya rubuta game da kansa kaga ala nafsi game da kansa a rage harshe kalmar nafsu ana fadanta ana nuna ubangiji subhanahu ta'ala fa kataba ala nafsi me Allah ya rubuta wa huwa waqfun indahu wa huwa wani a an gani ko alal arshi akan arshi cewa inna rabbi takhliqu qadar Allah ya sanya wannan tsarin cewa kafin ya yi fushi da kai sai ya yi rahama da sai maka rahama da yawa kuma idan aka zo mahallin fushi sai wani abu da rahama ya taso zai fifita rahama a kan fushin Allah ya fito ya rahama a kan fushi حتى تعلم Allah ya ma'ana shari shi ne يكتب على نفسه قال قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إلى ذكرني فإن كانوا دينا في لفظوا دينا في لفظوا في ملأ في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أبيته هرولا أن تقول أبو هريرة لك على تعمل شيء سوى أن صلى الله عليه وسلم أنا سوى ألا يكذب حديثه ana inda wani abu ni duk yadda ba wa na ke ɗauka ta haka ne in kana da Allah ne a tsaka ka Allah da Allah in kana tunanin kawo amma ba ka za a da sai a hana ka yadda duk kake ɗauka Allah kana tunanin Allah zai maka amma masu zai maka to me ya kamata ka yi kenan sai sa ba wuce da za ka roƙi Allah sai ka roƙa da ni da roƙon masaki Allah zai ne masaki Eh? babbar ƙwarya ce ya rage da musamman eh? yi a yi magana akan mazaki akwai kan magana ko wata azanci akan mazaki ya ba shi ce Allah ya mai da mazaki ne ko ko dan karami ne mazaki ba babbar shi in ya faɗa haka ya goyi ke yi ko kuma zaki ya goyi Allah ya mai da Allah mai da ko mazaki yawa kuma akan yi wa jariri mafita a mazaki musu abin da yake in za ka wuce Allah ka da kan ka ka kan a ta tattara Allah ko a gani na wannan akwai tauri a cikin wannan abin da saboda a cikin a wata ba ka da cikin abin ma sha cikin da so ya zace haka ne ma'ana ina tunanin cewa ba zan ba shi ba to wannan tunanin zai hana ba shi don kuma yana tunanin da bayarwa ne da ba haka nake ne bayarwa ne ke in bayar wa ana ma'aru idan zakari san da bawa na ya ambatar na jin na tare da shi fa in da kar jiki na fiki ita shi a raina amma da yake nufi a raina mana ni Allah zan ambace shi ko ba haka bane ba amma kin isbatu sifatin ينفع ويعمل في نفسه تعالى الجماعة فقط في ملأ خير منهم لما رأى في نفسه الجماعة قوة يعمل في وإن تقرب إليه شفرة جنب الدنيا فهو على يده يمسك قتل النشاط تقربت إليه ذراعا لكما لم تهو بنتي كام نعم taku ɗaya ne taku ɗaya iya girman ƙafa ƙafa tana da jirga na makakai ce ƙafa ta jirga na kada ya ɗan jirga ko ba a yi da jirga to kamun ɗaya ba na kamun ne ko ɗani eh kamun ko ba saboda ɗani ne ko kamun to mu ce ɗani ana cewa ɗani ana cewa kamun ɗani na gaba sai dai ɗani shi ne za a haɗa aiki man kafa kuma haka shi ne shi ne na hannun shi ne ɗani da jiso a to yau kaga an ji yara na a hauta kuma haka ya kai idan aka zo za a auna fili da tafi ɓarki auna shi ko da ɗayan taku to ne sunan taku a da larabci eh? yau kuma shi kafa mutakarrabu bil khatawat shibran shibran wanda idan ka tashi za ka amalta ka ne al misali da gida ba to mu ce tsari daya duk da mu abin da kafarin takawa ke yadda kafarin kuma ana maganar takafu a duk da cewa musulmusi ne arabi ko kuma mace mazaji inda manyan gurbi wanda la yusali bihi lidalilin shar'iyyin wa asali sani da bihi cewa ubangiji yana wata jiha muayyana ka taho wajen ba a ake yi ba amma ana nufin a ɗorkun ɗan a irin yare na idan za ka taho wajen mai shi kana tahowa ne in ba an tattakarwa da shibir an tattakarwa da zira an tattakarwa da zira ko to mujallar abu da ke kan shi ne masu tattakarwa wani tattakarwa da lalata da ba'atu wa lafiya to zai zama cikin ɗinka wanda ka sani ya kai kima shirin daya rami daya a irin ka ka kusanci ubangiji su ba mu tsara ta hanyar abubuwan da yake so to shi kuma ta hanyar amsa maka ka ba da wata karfafa idan shi kuma shi kuma ta karfafa su ilai da ziraya an gani misali kaddara wata ta shigo wajen tab ɗaya ta tsaya kuma sai ya taho maka yadi daya shi kuma yadi menene yaji. in an ce yadi ɗaya turmi a tamba yadi na wani yadi yau da yadi shi su kada da zaki shi shi kuma zaki yana farawa daga tsakiyar dan yasar ka ma zuwa tsakiyar inda zuciyar ka an gani wannan shi ne zaki shi kuma ba ɗaya shi ne a haɗa ga baki daya nuna a buɗe su ba a nuna ba da gabo da ake yi da nuna haƙoƙin wanda da ke kan wanda ke ji ba zai yi yawa shi ne a fashe zuwa gaba amma abin da suke yi da gaba shi ne kirji da aka ko a wata nan za a yi wa hankaka kiran da ake cewa da farin gaba hankaka ɗari farin ciki ke to lokacin da aka ce gaba ɗaya ma'ana ka buɗe hannuwan naka ka idan kana kallon gabas ne to ka bi a hannayen naka kudu da arewa in kana kallon yamma ne ma ka bi a hannayen naka kudu da arewa in kana kallon kudu ne ka bi a hannayen naka kudu da yamma in kana kallon gabas ne ka bi a hannayen naka in kana kallon arewa ne ma ka bi a hannayen naka kudu da yamma ko ba ka kwafe da ba ka kwafe ba haka irin ziraki ɗaya rabin baki ɗaya ne ko ba ka wani ba shi kuma shibiri ɗaya wani yanki ne na ziraki amma bai ma kai rabin ziraki an gane ko da haka za ku iya cewa kafin ɗaya ko ɗani ɗaya sai kuma gaba ɗaya a sai kuma ziraki ɗaya amma ziraki yana da hau yana da hau kamun da aka yi ko daga kamun kuma sai gaba an bai ba to to sai ko da ya ce to in ka kusanto da tsarin ɗaya to ni kuma zan kusanto ka kamun ɗaya tsarin kare ke nan kusantowar ubangiji kullum gaba take da kusantowar ka sannan idan ka kusanto ni dan ya nuna maka cewa saurin da zaran kusantar zuwa gaba kuma sai mu ce ubangiji ya karfa amma ta ta takarra a irin tsarin da kuma kuma sai mu shi a yayin da Allah ya kai shi kan wa in takarra ba jiran ya ba'a wa in tsakanin yamshi mutum ya zo min yana dai. ni kuma a sai tubu har wa da zan zo mata a cikin tsauri kar nan an fata da ta ta riga zuwa zuwa gare shi fiye da maro kwanta da imanin da zuwa gare ni kada ni ko to ina cikin a cikin wani da sun da suka da yawa amma za mu kai ta a iya ibaqatul nan wa iradatul sa wanda sifa ce ta ubangiji na wataala wacce ki tabbatar wa da kanta muna tabbatar wa da Allah subhanahu wataala abin da ya tabbatar wa da kanta shi a ba tare da mun canja masa ba ba tare da kuma mun yi shi shi ya akan jiyar da ma'ana alhaji shi na hada Allah ya kanta da rahama yake cewa yake magana da tsayar tuba yake cewa wakila a tsayar tuba ne karatu tiya da kawai ai adam ridahu biha la taqdir وقيل الغضب لازم الغيرة ولازم الغضب إرادة الإنسان العقوبة ولو كان إذا أشاعر عبدنا رسول فالفكر أن معنى سيرتي توبة أنا لكم معنى ولم كلمة بني a an yi muku amfani da ita ne don ku gane amma su tafi da lalatul iltiza misali da ce kishi idan aka ce kishi ya ce da kishi shi ne fushi da ko ba ka bari ko ba ka bari ba da tuto shi ko fushi ya Allah ba zai wuce shi ba sai dai a ce mai kawai Isan isar da hukuma zuwa gare shi don a kawar da wannan kalmar daga wani sai a yi tafiya ne kan algeria ba sai a fada cikin wani abu da su kuma talabiyu na tafi ku bar wa allah abin da ya bar wa kansa waɗanda za su yi za su da kuke so za ta tabbata in ka tabbata wa allah abin da tabbata wa kansa dama da lala akwai da lala su ka tabbata da lala su ka tabbata da lala su ka wannan duka suna nan za su zo su tabbata amma kuma tabbato da Allah abin da ya tabbato da tabbata ko abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan zai zama mun kawo karshen abin da za mu karanta a wannan rana ne albarka da zuwa bani na goma sha bakwai kuma za mu tashi hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da bakwai da alhamdulillah mun kara hadisai kenan da kuma ya zama mana tsawa hadisai ɗari da hamsin da bakwai kenan ko kuma da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته